صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ألم ترون أنهم انصرنا على القوم الكافرين يعلم القفلة والكم على كل حال يعلم مؤسسنا ونقول يا الشيخ إسماعيل الجزء الزكريا تشيد على انت نتوني يا شيخ أبو بكر محمود قولي يا الله غافر كاموسا نفسي الله وبرنسو يا الله منا الرقوق خليفة مالا نفر وشيخ محمد ثاني يا شيخ تشيد وانا وكف يا الله كثير وكيل كيموسو كاليا ya Allah ma roƙon ka zaunar da mu lafiya ya Allah ma da zai karantar da mu ya Allah ƙara masa basira ya Allah ma roƙon ka abin da zai karantar da mu Allah ka karantar da shi a cikin zukatan ya Allah ma roƙon ka kariya mana su mu da alƙairi ya Allah ka yi mana kariya ya Allah ka sa mana cikin waɗanda za a aika a cikin wannan wata ya Allah ma roƙon ka alƙairi da ke cikin wannan wata ka haɗa mu da suwa ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أعلامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين فإنه كان للأوابين غفورا والقوم والمسكين kuma yau na cikin suwar isra muna aya da shirin da biyar inda ana mara ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. آه. abin da shi ya da ruwa ya ruwayensa da kuma abin da an kare ce musu. Wanda ya a duka da abin da an kamurce shi, wa kuma alamu na biyu musu. yau shi ne matsalin ga abin da a cikin ku. Abin da a cikin zukatan kun yi daidai, kun yi abin da ba daidai ba. ba wanda a wata yan ba ya zama ya birni wa roƙo idan ya ya kunshi ga zuciyar da zai yi daga kaga uwaye ko ya kunshi zai kama musu in da kuma tsari da in kun zama mutane biyu tsarin inda lillahi ya ce wa da kai wana masu da'a da Allah a kan haƙƙin uwaye ba innahu kana kafuran lil awami Allah ya zan mai gabara ga masu mai da amai zuwa arati da ana lima da kana minun ka da su da ne da wani da ya ci ba mun ba da wani da wani ya yi ko mun da mu ruwa da kuma al'ani ba su ko ya saba mu waye wa'ada bil bukhari Allah ya yi alkawari da gaba ma a shafi salai amma da harkar biya wani abubuwan da kumawa ya tsarin lai da mai da al'amari zuwa ga ɗa'a lillahi don Allah wal arwahu a kasidu lana za a zuka ga ɗaya duk da zuwa wanda ake ce ma wa wannan wanda aka yi tsatsayiwa wanda iya suna da ya samu Allah ke kuma وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر ولا تبذر تبذيرا آه، كما بيت الحج هو على الله wajen motsa tana da yan uwa don haka bayan uwa uwa ya ci ne da ta gare su to yan uwa ma na da ne wa ahadu da qurba haqqahu kuma ka ba ma abinci kusan da zo ka hakkin dalilin bin wakilai na daga nagarta da tsarin rubuta bai ta haƙi na uwa akwai miskini wanda bai da wani miskina da talaka wanda ba ya wannan gari ta hanya wanda alamayinsa yana da gudu ya yanki amma yana neman gudunmuwa ga waɗanda ya sama mutum ya uwa. amma ba za su wajen sabbiya kada ku yi albazaranci albazaranci ne yin ke ciyarwa ga da ake da abin da ake kira albazaranci in ka ci da jihar ne da a ta ya fi ka kike da wani da ba ta a wa Allah wa an gwazon shi in ka ci da duke ka duba ko ya kan gobanni wannan ba an gwazon shi ba saboda haka dan uwa yana da haƙi don haka ake ma ba da haƙi kuma dan uwa tana da haƙi akwai wannan ziyara ɗaya da kai mai ziyara ta ba shi ko da ba ta akwai wanda kuma kai mai ziyara sai ka ce da wani abu akwai wanda shi kuma ya zo inda kake ya sallama ma ku gaira sai ya samu alwala ya samu al'amari dai yana daban daban kowa da yana shari mutane a ɗaya su jaba Allah ta hana da to ci gaba إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشياطين الشيطان لربه كفورا إن الوالدين للي وإلى أما سألوا مبذرين أجد على فيها مسلم قالوا إخواني سيحدثون من أول شيء أي على أي شيء يساعد الحديث قال الشيطان كفورا لربه لأن يعظم من يوم يجيب والدين شديد الحكم لذلك تعمل يمنعني هيك النبع عنه فكذلك أقول وزن عشان أول وزن وهذا فلك يتكلم أول شيئا وجعل وضع الاتباعي لغني وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا آه، وكما أي أيوة أمريدا لا هو أي درجة يعني سكان أمريدا ما أي سنا أي أمريدا أمريدا تو تو تا 我妈。 wato kullum in Allah maka riga to ka tafi da kanka domin yana yiwa ɗan uwa ya taso ma amma ko ya taso ma shi yana da kana da amma ko da zuwa ga kuma ga abin da Allah ya ce wajen ma ko da ganin alhum amma ko kuma idan in ka bijire ma'ana ka kaura kai da gare shi المسؤولين وإذا أنا أقول لك وما ينقوى وما بعد إلا ما ينفع سوى دولي ما ولم تصيب الرأس أما كان يعني ابتداء دون نيمان وعمل فوق يوم ويوم يتسوى السماء أي لك ولك كنت دون كنت يجيوك أدوك أجل ذوك ذو مكان كما كان يبقى بركية هو بركية هو معنى في وقت الذي لوقت سورة الإيمان نيوتن غريبة يعني ثلاثة يجب الإيمان ولا أمشي كان تدور ولا يتراعي إذن kana sauraron zarko abin ba ku yi mai yin gaba da da kuma nan hanyar amma sun zo lokacin sun zama a ɗaya. Wa nan gaba da ba kai. وقل لهم قولا مجرورا فدعوا مدانا ودعوا لقوشي لقوشي لينا لقوشي سهلا لقوشي بأن تأيهم قلوا الأول بالإعلاء لبعضها إلا مجيء المسير أمين في ما أسيره وعليه كتنام كل رجل يبدو أو يبدو أما أبوك جاء إن الله أبوك يبدو أحكام هو الله amma kai daga ke kada mana wanda komi ne zuwa ne ya haka yana sauka an wato annabi musa alaihi salam ya ce man raka sa'iya khaiban an bani duk wani wanda da wani wanda da wani ko ba sai yana roƙonka ya yi rajinka bai samu komi ya shi ba to zan ka zo da mala'ika bai da hutu fata a ne. mala'ika ba za ta hutu ba fi wannan gudun mala'ika rama ba duk wanda ya kore wanda ya zo neman wani abu ɗan uwa ko wani wanda a talaka ana da ya zo da ya ta kori ta yi tabbai da duba ya kananan a ɗaya da hannu da makon da ya ba a ƙoƙar ne kawai da kuma na ɗin karfa ma za ka kawai da gidan kwana wasu amma ma wannan ba ta wakiya shi ko duk wanda ya mutu yana kana radiya min Allah wa ya ya da Allah ta mutu la ya kullu da ta'alu a ganan ba wai an an da mutu a radiya يوم يعرف لا يقول هو يعدو تباع قرآن من بعض أسئلة بجاء أنا فرعا تجيبه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وكما wato ɗin shari'a yadda aka yi wa da kai mutum ba zai kauce ko kauce wani ba Allah ba da wajen sarki shi ya san ma za a halitta sai ba ta kani to idan wani mai son ka baki ya zo to ga doka daga Allah wala da hali ya daga magarurar da ya wuce kada ka sanya hannu da hukunce zuwa ga wuyan da aila ba a alin da kullu lafiya Saka rike hannu da barin ciyarwa in Allah ya wadata ka dukkan zuwa ya zama ƙwazo da ya zama kuma àwọn àṣìká ìlú wọn yà ìlú áńkẹ̀sì tí wọ́n yà àgbẹ̀wò. Hannun ẹ̀rọ kullum a jeji lè kàdáwa. Sọ́kẹ̀yà. Jama'a sọ́kẹ̀yà. Wala da kuka kullum ba. Kuma kada ka buɗe hannunka, sai ka ba ka jiyarwa, kullum ba duka buɗewa. wato kwanta hoto da ila labari haka ne da aka hannu mai zama su ko a yi rauni in kan ni a duka ba za ka ko kace ka zauna maluman kana a yau da kiraji an ne kawai ya ko a wannan tawarku idan ka yi kira ka bai sai a zana da ke ka ma'azura kuma ka zan da tsakke mun kai da karfe eh, lafiya a illaka ba ko yi ko a rada ne ta ya ba waɗannan bayanai su a abin da shari'a ta yi kada ka hana dukkan hana ko kada ku da hannu ka hutu a yaban ta wuri ka nika ba haka da shi ba wannan aya an ce an wasu wata rana النبي صلى الله عليه وسلم yana da wani sura guda sama da kan wani sura roƙon an gane ba da sura sai an gane kowa ya fara don haka a yi wata ita wannan sura kuma ba ta zuwa duniya da lafiyar sura ba ta da lafiyar ba ta yi kayan sana'a da manyan manyan tare suna sallah amma da kuma kuma shi ba da yi a tare da yau da a tare daga nan mazo sallallahu alaihi wasallam da kuma tsari su ya bi ta amma kalmar la hanawa babu da su ma wannan in ka zo kawai tare da abu sai ki maka babu ko da babu zai yi jiki ne ba ko yana kori. Don ci gaba. Inna rabba ga ya sha wa ya kori. Inna na biyi wa adiri kori rohun tafiya. Inna rabba ga lalle kuma yi ke kawawa. ya su da Allah suna mai yawa da zuwa kiwo Allah yana yawa da shi da mai ya jawo ba kowa Allah ta ba arziki da yawan ya kuya ba ya karfi Allah na kusa ba da yi ugu da mai ya da yadda mutum da shi ne shi guda amma ba a yi da ya yi guda Allah shi ya iya da wani dolo ko da ba ne ya ba ya so ba ni hali alamai sai Allah innahu kana lallai shugabanci ya zama kabiran matsayi kabiran mai gari sai ba ni da bayan sa aliman Allah ba zani na yi wa'adi da kuma wata wa'adi da bayanan wa yanzu Allah na arzika mu ala hasil makalin sai dai da wata wuri a cikin kuɗa Allah ya yi shi ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن إن قتلهم كان خطعا كبيرا فكما wani mutum ya ce a kai ya yi iyali don gudun kada yi wa awa da shi to kai ba da rikin take wanda wajen don kici wa na ta kudu aula da kuma yau da yayin bi ruwa ne da kudu da كلها كذلك خشية الله ذلك والتروش مخافة الله ذلك والتروش فقر التروش دعي نحن نرزقه فأقول أن رجال الله عليه مو أن رجال وإياه وقواه sai wanda aka ba yana cewa kada shi wanda aka ba kai ba da kai wanda ba da kai kai da kai ya bi don ka ara ko dai ba haka ba da kullu abu da ma duk bakin da Allah ya tsara ya ba ni da da sai ne wanda ke wahala wani kuma ya kiyaye shi in na ka kara lalle ka ya da rai har ka ya ban kuskure ko hida kuskure إذا الليل كبيرا ضبا عظيما ضبا nan lokaci da iya cikin wannan kada mu ga ya fi da yawa ya kan shi ya manta da Allah shi shi da shi bare shi to shi wala taqrabu ضلالة وساء سبيلا abubuwan da aka abada ci wannan sura waɗanda aka yi umuri yadda an kai hali an faɗa muku shirin da yana suna can a wasu sura ba sun kuma faɗa wala ta ƙara wuzina kada ku yi kusa da mina ba ce da ku yi ba kusa amma ku ne za ka ƙara wuzina yayi da ya ce kada ku kwata إنه قال واحدة زنا الفشاكة ضبا خليفة ميمون da sir إذا da sir dalila hanya dalila hanya kowa fika ba da ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فلا يسرف في القتل إنه كان منشورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق kakku ya ta kuka shi rai wanda Allah ya haramta a cikin ba da dalili da zai da haƙƙi illa da wanda ake shari'i sai da son haƙƙi ta don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu cewa wala yi da damu wani muslimu illa da ada salata jinin mutum ɗan adam musulmi a halatta

kuma ya shiga da matar da ya aura daga baya yin zina hukunci bi an kama da shi da ku tabbatattu wanda suka mutunta kalmar wani shi zuwa yana ra'ayina kawai da hukumi ba ce duk sun kama da suna gaba al'adu wanda ba ya kafa ya ce ba amma idan uku sun ka amfani cewa sun ganai kun da raya amma guda ya ce na shi ko da ya zo yana kankan da jiki yana yi karfar waɗanda uku a iya yi a duk wani da su kuma ba wani da ya saboda Allah ya kuma yi kuma wariya wanda ya ke biya mura da shi ko Allah zai mura sannan wa da mumini masu da wanda ya kashe mumini wanda a masu mutane ya tsaron jini waɗanda uku ne nan da su ake kisa wanda ya aikata ya kusa amma akwai na hudu wanda da wani hadisi ya gama wani hadisi ya ya Dabu Sa'id. Dabu Sa'id ya girki. Ni a Dabu Sa'id kamar mutum na Najeriya cikin wawan daji. Shi wani ya tsara takobi ya tsako ya yi cin bayan na kai. Idan da ya ba wannan sa'a ya tsako da hannun ta yi da kai. Idan aka yi shi ko wata magana ba a yi rashin rashin da kokari wannan ba a kuma wanda an ka ta koma an ba shi sai kama da wani a yi da jama'a ya yi da ya yi da sai da shi Allah ta wani da waɗannan su ne annabi Muhammad sallallahu da salama ya yi bayani akan wannan aya kada ku kashe rai wanda Allah ya rasa sai da aji na kara mun kuma zai wa zanna amma duk wanda na kake a kan zalunci wa kan da an nayi wa yi mutsan yaga bari ta jininsa da wani ki gaba jinsa sultanan dama da dalilan dama ala da ƙari wanda kashe da yawuwa amma idan an ka ne ko da hukunta kisa da wannan an ka nuna mutum shi ne إلى الآية التي أتت الملائكة فنسألك إياها إذا أول أن نسألك إياها للقتل لكشيش دونين أنا إيه بشراء bayan da a bayan da ya kuce cewa tun da ya ce da uwa ga shi da adam da alamun su kashe shi ba su yi na musula a zuwa kuma ta ga ne har shi mutu da rai ba a idan ya ce ya kuma saboda da aka guda kuma a yara wasu sun ce inda kuma ya kaje a kai ruwa amma na malamai sun kauce ruwa a dai kai shi saboda da ramadan Allah ta halaka bi an yi kusura shi wannan dan uwan kai da kashi gayar da adalci wanda ba ta أو بغير ما قبل الجبوة شكل أهل العديد إنه كان منصورا يا الله عليك القوت ولي أي كان منصورا أي ذنوب الكتاب لا هذا المجيد يتفرد عن تحية والنعش وفي هذا الحكام هو الذي يقضى من كل أنا المبرر هذا الكتاب أي اتباع اتباع إن الله تعالى نهاره Allah ya ne mai shi ai ba a zaba ne kada wani yau da Allah ya wuce da kira da huwa amara wala bi ma'urati alai kuma an kurci ma'abuta mulki da dawaiyar da aka saboda haka ake kenan a nan mutum ya ga ‘yan uwansa da aka ce dama to kada su yi kada su yi a nan ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Ga wata doka kuma da ana wadda ana kira zuwa da al'umma su zuwa su yi ta. Wala ta kara kuma da yake da kada ku yi kusa da dukiyar marayi da ci. Illa ne da biya san sai da kai da kyawun zuwa da wuta. Ai, la ta kara kuma da halin milan hawaye. Kan kuma zuwa da dukiya da halin da sun halaye إلا بالحملة التي يعطل سير الذي أو الكنكاو من جميع هذا اللغة اليوم من أنا ويكمل سيرا من جماعي كان أي مصطفى من حالك أي مصطفى من للأول أي جميع أنا إقرارا وأنا صلاة وأنا karuwancin da bai da ya fara tsara da yin haya wanda ya ba wa rai ne domin awo shi kan zama haya ne da a kire shi da ya kire shi amma mai kyautawa kada a kire shi da hannu a rike dukiyar jabar ba za a duba da hannu hawaye ba a tsaya buga a tutar sai ya kai mai tsawara ma'ana ya kai masa fatan riba buluku ila haifin yukinu sai na yi bakin da ya zai rayuwa a bakin ka ya saba da ya kan girma ya yi hankali wani yi kuma da ya shi yi alkiyamu bi masali mali idan ya shirya tsayuwa da abin dukiyarsa gidan zuru la ya kuɗe biyan a wannan hali wani tun wani gari ya huka da ba ta hanyar amma in za a ma yi wani da wani su shi da kayi wani da ganuna da kuma sanarwa don mi don gaba kada wani abu da faru bai dawo da kuma ba da a zo zuwa gare yaƙo wa'in ba da kai a kare da al'adari amma ba rari in ya fara da bayan cikin hankali na mara kaza ne nan da zan lura da ba shi wani na ka yi duka ba ko mun da ta duka amma ko da yana shan abin da ta sa wani شاعر وحامل إلى ما سمع إشاء وأنواله وطبعا جيب الكون البخاري وأنا أمراري يا بابا يا بابا أما yana yin sauran abin mari in yaran ya ba da dukiya yana ya dace ta kawo to an ba da wani abu sun duka da rafa ya yi ƙarin ta wa ta wala yi wa rarrabu ba a karanta ba ba da kai an yi sai da ila da la da ba ni ta su ba bi ya kai shekara da talatin da a ba ta ba imo da rin mulu da wanda da ya balaga ko a kin yana da hankali ya ya tiya ya balaga yana mai hankali mun ga balaga bisa ga istibarin shekara goma sha takwas ko imani na shahar gabansa namiji hmm. shi za a kuma shakar ko kuma zan na shi ya shirwa kuma ya wa wuri da ya ci da ya kawai za a kuma in kuna kawai da Allah a wura su da kada ka yi alƙawari da baba an samu al'adarin da ya yi alkawari da wani jira wanda ya kwallon ke ba a hukumu wannan ya kwallon shi ya kama da ta Allah ɗaukar inna al'amal lalle alkawari kana masula an ya za a bin tambaya da garai in har kiyama ta tsaya Allah zai tambaye ka alkawari ne da kai in har kiyama ta tsaya Allah ta نعم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ثم يا أيها mutane يا zama akwai ɗan sana'a waɗanda ke haka awo ya yawa akwai awo na ka akwai awo na ke akwai awo noma sannan akwai masu awon kudu iri akwai masu awon yari wanda ya akwai waɗanda an ga alƙawarin su da aiki na gwamnati ko aiki na wani duka ma'auni na wani aiki kwanci da ka a rage ga wani an gari in ka rage ka wani da wata wa'ubu mai da cika ma'auni akin mutusai idan kitu idan kuka yi awo wani yi awo da ma'auni a rubutun yi wata adadai a yi za da kawai ma'auni wata adadai ta ce za a rika kayar wannan yani wa a hasan zaɓula kuma yani ga mahuma a mahuma

halakar da al'umma da yawa Allah ya yi shi wala ta kawo kada ku biyi tattare kada ku biyi ba tsayawa ba ne kafa ya kawo kada ka biyi ma lai da daga biyi ɗin an da za ka biyi ai la da kula da shi رأيت ما يريد ولم ترى كذا وأنا كان مثلا كذا كذا أنا لا أني كذا أني كذا أني كذا ومن كتب شيئا ولم تسمع الهدي الإسلام وأن كتب شيئا ولم تعلم الهدي الحسني معروض من قضاء على غيره الأموال كما يرى يبيع الأموال يستدعوها على جنسه ويتعرضها على فلسة يدور الجنسية على غيره لأن يجلس كادون يغادر ولا حكم وأنه أنه لا يتكلم في أهل البلد أبدا حقيقة أن المسألة kada ka yadda ka أن magana a kan wani haka inda ta lallai ji na walwaba da gani wadda da zuciya kullu la ya kana na wadda duk gaba ne za a tambaye za a tambaye kayan mu a buzurga ma za ba ala ya in an kiyama ta tsaya wallahi jin ka da kai sai abubuwa kayan nan ne gani da kai abubuwa kayan nan ne zuciya ka kawai abubuwa kayan nan ne to shirya amfani da wani Allah Allah ayyuka ولا تمش في الأرض راحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا to kuma ga wata duk abubuwa idan an da farki kada a yi Allah ya ce wala san kada ka yi ya da arziki tsada mara hankala mai nishaɗi da girman kai aiza marahi da siri wargoya na da takama a takamun zagayi girman da zagayi a zaharin zagayi duwa da kakkai innaka lan tahriqa al-ardh ba ka iki ka kawo ba ka iki ka ta ta da su da akira halibi har ka kai ƙarshen da girman kanta dole kana iya saman sa ba a yi ba da kiyar kuma duk wanda ka kai wannan kablugan da ba da gaba a kai da mutu tsawo ma'ana a na kira da zuwa da maulan ba a kai da wannan maulan ka kai ba ta tsari to da ya kama wannan ne ولا تنشقوا كالأرض إلا تبعها وكم تتابعوا من تبعوا لكن مع الله كذلك يحكم القضاء مثل الجواب domin da yawa akwai mutane suna na ya kai fara kwaci wala ya sun sun ji da kawai amma suna na ka kwaci to kai na وإن كنت بي غزوا وأذره ومنعته وكما تدل قومه من كامل إن كنت بي غزوا لكي ورعه وأقول لك سنبا ولا تنيك أي أما وأنا وأنا wato duniya duk abin da ɗan adam zai yi an gare duk abin da ake ce musu ba ba na gumbala sauran wani abu ya gaba كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك المذكور إليه كان الحمد والتشريف duk waɗannan abubuwan da muka ambato abubuwan da ake magana kan ayi kaza kan ayi kaza kan ayi kaza biyu ina guda ashirin da biyar almaskura da aka ambata ne kawai ta'ala wala da ja'al ma Allah ila na akara bai dawo imam bai dawo ya kuma aure a farkon da la da ja'al ma Allah ila na akara wa qaliha wa qaliha wa qadaru an la tabu ilahiyya lisbali ma ala rizqi wa rizqi الامر بما يريد الله umarni da wuta ma Allah wannan har da an ake bayar da gare bibi da wuta ma Allah a wani hannu da ruwa da ya fi sana kowa da ruwa ya fi sana faru ba na biyar ba za ka bar ruwa wuce sa'adu ba na shida wala ka marmuwa sa'adu ba na bakwai ko kullum ba kaunar da ima sa'adu ba na bakwai wa a cikin ba da na mutum karatu a harkara ko na jirgin ma ka bara bayan jirgin a ce wa har goma wa an da ruwa har kawo hali aka har goma da shi wannan ki sani aka har goma da shi wannan dari sani aka ha wala wala ku da tsira sani aka ha wallahu ma qawlan bil hali aka ha wala ya'al yadda wannan da sani aka ha wala tusna ila sani aka ha wala takulu auladakum sani aka ha ولا لك أنزل ثالث أجرها ولا تقتلوا النفس تشيرونها ولا يهلك الحكم والبقية ولا تقربوا مال اليتيم وأبو بالعهد وأبو الميلة وأبو بالقرآن ولا تقربوا ولا تمشوا إلى كل هذا عبادة هو الحديث وأشهد لله هذا سيدنا إلى ربك لا تمنون أن تقوموا بك تقوموا عليك أعمال بقراءة سيئة المراد بها الماديات لأن ساعة ثلاثة حصل حصل أبو مشاعر مشاعر وثالث سيئة مراعاة لما يكون وقوله مكروها تسيره مراعاة بالمشاعر أي مراعاة بالمشاعر وفي آية في كتاب سوى أي وكان فضله أي الحاصل منه هو المعمورات أبدا أن الأولي كذا كذا مرضية أن يرضى معمورة الأولية كذا وبيسن المقارنة دولا مقارنة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله وتلقى في جهنم ملوما مدحورا ثم أنقضى على ما تكاد مثلا عن السيرة الأول من بياني كما عن البيت وقال تعالى عن إيه؟ ذلك wannan mimma ko ka ihe ga kuma daga abin da ubangiji ne maka wa Allah mu من الهجمة الهجمة من الشعائر التي يكون التي تتصور وتعلمها فرحة كما لا يرعى يا عملك سمع ولو أنا أردنا بأن الله وذكر في التوراة لأجل آيات يا عملك سمع التوراة آية هو وآخرها ولا تنزل في الأرض ومن سوى ما أوتي أوهام للتغيير لأن هذه بعض ما أوهاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا الاستثناء أبدا الله يعيبه من الله قال أن الله لا نعلم فكة يا تعالى أن ولا أبدا ندعم إن كان هذا والله يقول ana jefa ka ita mai suna nan marmu magana a yau masu magana a yin tarihi masu magana a yin korewa bar rama'an masu wulan ara mafi lai gita karari tanzimun ala'ad da tauhid mafi wa rama maimaita wa na ta kasa alai wato abin da ake yi tauhidi shi ne mabara a nawa yi wuta kula da kansa yana nan lakatar da wani duk wanda bai rama da wani ba yana wa da ake tara shi wa man kasada ilimi أو تركي غير تعالى وعطاي duk wanda ya yi da aikinsa ko manuwarsa wani Allah wani ya mu wa ra'anahu ra'abul hikima ko shi ne kan hikima duka wa malaka shi ne malaka ورتب عليه أولا ما هو آجر الشرك كما يجب أن يقرأه أبدا أجل شرك بايد في الدنيا وثانيها لم يبقى

Wala a an tilbani shari'i lillahi kuma Allah ya yi tabbatar a wasu tarayya ga Allah a gaba abun zikiri fa sai da yi kadi man albadar wala da lahu ta'ala sai bi shi da an babar duwan ta'ala duwan da ya tabbatar da tsarin Allah lafiya ma an ya kula zalika yau wato kiran abun balle wannan da zama yi karkar da su ta rabai idan ta'ala alhali shi wannan da ya ce نعم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما شنو يقول ما هو أفأصفاكم يقول ما يقول أفأصفاكم yana zaɓen waɗansu yana cikin kawo ya halabata a duk mummanin da gudu da ya maza wata haza shi ko Allah ya ke nasan iya ma ya kai. mala'ika bala'atun ne nan su yi da yau ya ya a kan kan za a cika da kuma shi inna kuma da kuma wallahi kuna faɗa zalika wannan kaulan da zai azimin babba إجابة الأولاد ديك الرياء إجابة وهي خاصة بعض الأنسان والذي إذا تشوف ذلك يجوب كل شيء لسرعة الزوال هاتون تلقاه مشيوتا ثم بتبليل أنفسكم كما هو به عليه على هل أن له مبارك أو تجعلون الله عليكم بكما ثم بجعل الملائكة الذين هم sannan kuma da sanya mala'iku waɗanda yake suwa ne a ƙarƙar halittu su a bari ɗaukaka halittu duka kuma ya fara da wani kuma ne ƙasar su ya yi daidai bai ba na لك الآن ترى كل الدنيا إذا تعبني من يجب اليوم وأن مسارك وأن مسارك يوم الأمور لا أنت بل وقوله إلى هذا العرش إشارة إلى ارتحالة المحاربة بالعرش وأن نور إلى هو أجاك كوروة إياك إلى أبو العرش ai malikul kulli ma'lumat Allah ya kama wa lakin duka yana ina ma ai ya kanta ba ba iya to ji baba subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira subhanahu alladhi ya tabbata ma Allah tanzihan lahu wa ta'ala Allah ya daukaka أما يقول الأمير في القرآن يا أيها الإنسان من الشركاء قلوا أن الله كبيرا بطاء مصدر قواته موجة تعالى وما أنا أن من الشريك له سيد لي أنا أنا أقول لك يا أنا لكن تكبر له السماوات السبع والأرض إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يبدو له سماوات سبعه tana tsaka cewa da Allah sammai bakwai da ƙasa wa man fiye da wanda cikin sama da wanda cikin wa in min shay'in ba wani abu yana makaruka da cikin halittu illa yadda sai ya cuɗanya tasbiri ya hamdi ko ya ma'ana ay yaqulu subhanallahi wa bihamdihi babu wani abu cikin halittar Allah ba su fushi na wani. Walakin sai kai na tattauna ba ku fahimtar tafiyar da biyu. Wannan ana son a nuna wa ɗan Adam duk abin da ka sani magar ne ko hajar ne ko shagar ne duk ba abin ko da wa ba wanda ba ta wuce Allah. yaro a ranar ya tsaye yana kwalamniya yana daga gawa ya ba za a yaro ke haka nan da wani suna kuli da mu walakin da karfa kuna da biyu amma wasu da biyu suna kuka yi wannan aya a kan bayan alƙalar ba wannan kuke ba لأنه ليس بلغتكم ثم لا bal bi da la tahuma da lokaci ya ga ku da ai wal annakum ma'dubuna an samaya an kan yi ruwan ne wa hada ihtani Allah tabiyan jama'a wannan ya rubuta tasiri da jama'a suke yi ga bakita da kuwa to zai zami na aya da har ke na magana wa huwa da zai sa ru'alu shi ne wanda imamu azim ya saba da tafsiri wa abu kuma ya tabbatar da wannan dalilan dalilan da da hadisi muta'addida da hadisi mafi yawa wa qayyim shi wannan ko zai kware wa kila inna kabiya ukala tafsir ma mu'anjali bil zani maqam amma da ko tafsiri tafsir ma mu'anjali bil zani maqam wa tafsir kayyim تبي وجود على الحمير الحيوان والجمال في لسان الآية في لسان الآية wato kenan lokacin da ke yake yana nan ya kai koma ne yana kuliga duke yawa ta kana ne koma nan yana kuliga ayyukan da duk sun da makaruka ba kiran da wannan ayan a ta gwai ala kanin da gwai a yin kata wa kudurar yi wasa ولكن يبرهما أو تصور يجيب مهنيه فكأن هذا يكون ذلك وجهه في وانا ويسير لها المنزل الذي هو عليه من الدين والعقاب في الكفار ما مكانك على يدك right وهم لا يفقهون كثيرا لما لا بعض فهمت التنفيذ وأن تنعوهم بعدين لأنهم أربعة لله شركاء لم تتوقع الله بكتابه وزوجة تزوجت على ماتا وولد تزوجت على نا هم قابلون أن أكثر الله التوحيد والقوة والمعاني سوى ودخورة كان قبل دليلان توحيد كأي الله دعال نملا لكما نقوم لك إنه شيء بني كان عليما جابا للكبيرين جدا كينا كتابا معك دعوك كما يبقى gura Allah ta mai gama haifu da halin kuma hukuma a gara da Allah ke gaggauta da ya mara a yau Allah ya ce to ci gaba da قرأت na جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون sai da Allah ya kuwa ba ya yi ƙarar rabai da tsarin da Musa da tsarin bankin da Allah Musa ya yi bari Isra'ila. Wa bayan da tsarin Muhammad da tsarin bankin Allah Muhammad libari Adam Adam da suka yi ƴaƴan Adam na saba sai ya munasaba an yi kura bin nabi ma ya haɗu da an ba da Allah ya yi kai ya ba ka aiki wanda ya gani ويرى ان ابو مكسر على الاكل والكشف فما كان بنو اسرائيل وغير بنو اسرائيل كذبوا فقتل سنة كي ان يعان وانبار وطبعا فقال يا كي ان محمد صلى الله عليه وسلم واذا قرات القران لو كجدك قراءه القران da Allah bai na gobayin da zai zalu yuna da ake tiya za mu sanya tsakaninka da tsakanin waɗannan da ba su yi ma da ranar alƙiyama ba za mu ji wani gadi wanda mai kariya ai sa'irar naka sa'irar naka da wuce mai kariya ga yi kamun ba za a yi rawar ba da nika za a ramu a da ka ji da shi wannan ya wawu kamar da aka mawu ya sai na abu zarwudu da ke lokacin da tabbat ya da a iya hannun Ƙora, Umu wato, Bintu Harifu, wato matar Hadiya, ke da wasu tana walwala da hannun da kuma akwai biyar wannan gudu da ta so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da niyyar tsayar lokacin da wannan suwa ta shi kai tana cewa muzan mama a tsaye na wa amuru a baina walihu dinu alaina abin da yi mun saba ba al'amari da ka zo shi mulki addini na ka mulki ba mu da zo sai da sai mutum ne sai na abu da abu tare da ne masu ta ce mai abubakar ina abu ina ka ga mamma ala ba ta gaya ba haka Allah ya mai ta haya Zaɓi wannan shi na Allah ya ce, idan kana karanta Alƙur'an za mu da tsakanin da waɗannan da su imani ba, da lahira za mu ce. والقرآن هنا wal في أي مكان منه عقول هو ذل الأجنة عن الأهل وإلى أما في شيء ثلاث آيات مذكورة من من عين وقعد وجعل آية قرآن ولك أما سوري تكشف سورة النعي وسورة الرعد وسورة الجاسة وهي في سورة النعي أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وطريقهم وسورة الرعد وجعلنا على قلوبهم أكيد نتعيبهم وفي هامل الجاثية أمر آية عملتها إلى هو قوام وأضله الله على علم الآية هو الآية قال الله يعلم الله إلى ثاني بركة هذه الآية لأنه تولى آية القيود المسلمين غير المسلمين ومن يقول يا رب في القرآن جاهل جاهل بيان قل يجي ويزال إلى هذه الآية أنا أرى وأنا آية أول سورة ياسين لا يقول هو لا يجوز da an ƙara da wannan to duk wani ikira da ke neman da kai da shi ba ta yi kuma suke da da zai ana kuka da za'a da salama a tare da manzo ana ya aika yin yi da gidansa da yake da zai ga ba a haka annabi ya aika a mata tsari min turare na kuka biyan yi ga hannunsa ga hannunsa ba an tsare inda manzo ana ya aika mutu a kai kai nan lura kowa ya rika a yi bugu ya ko a daga gaba ya kai domin shi ne wa shi ne ɗan ya zan ba zuwa ne ba su da kawar kan lura zuwa na yi da dare ya cika tsaye da haka وأعد الله أصابه وقال ألا يجريك عليه أنه ممعان فلا يعمله وجهه فجعل يكون ذلك التراب على رؤوسهم يبيو دو ان اكل با ولا ما ضاع دو كاكه هو ده دو كاكه هو يدلو هؤلاء الايات دي اكرر العاون من يعمل كده ولن يبقى منهم رجل بعد من الهدى ولا يجي الا وقد وضع على راس ترابا سياق وكاكه ثم ضرب الى حيث اراد kuma annabi ya tafi inda yake yi alaya ba a ayyuka ba ya ce inda so ba wanda ya gani so in da ayyuka shi ke nan nan waɗanda ayyuka zama kariya ga dukkan musulmi idan yana karanta su yawa a cikin kwakwalwa in wanda ne hankali cikin mata ka karanta wannan cikin da surat al-surat al-ali da ta'adi da jafiya da soja Allah ya rada ku وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على yankahu bai zama sauke ke ba ya an yi yankahu Qur'an man su Qur'ani ai ya yankahu ba ya ba su da aula ya da ibn ayyaka ba ka hufi tariqin lati yankihuna biha bi kadari ba su ba su samu da ba su yi tunani a kan hanyar da suke samun nasara cikin da ake kenan wanda ta zalika bi a bayan makafin Allah ya fi wani dake wuri ثقل النوم فلا يهون وضع أو الأعمال الثقيلة هو بدوكا بنوم تبقى مسامة نوم جيكي القيامة ورن سيوا نمو آرى فتيات المرحمة وإن النوم نلجي بكي وهو مجيزة فأخبرنا على آراء الكاتبين عليها من بكي تقول يبكي ولا ذكرت رسول أنت أمسوا بني في القرآن wa'ada da shi shi kadai wadau suna juyawa dukuna suna masu gudu an zama da gabar da saurara an kura da qur'ani aw an muqawama gudu wa an muqawama da ne ana da ba su ba da idan ka ambata Allah zai ka kai su su juya ba da muqawama da ba da ci gaba نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا إن تتبعون إلا kyauwa na hannun arahunin ka ni mutane da ya gari da mayakin kuna da inda kenan suke tsoraye da shi da ni ne da wanda ya ke zuwa kin da ta yi da ya da suna tsoraye zuwa gare ka ya haka karatu ba wajen hulɗa da wa su ko suna ganawa yadda suna ganawa yau ai ke kanta suna labari وترمنا عنه عن محاولة المكتبة للغير يغفرون إذ يقول الظالم على ذلك سوى ابن إن ما تتجد له القوة يلا رجل بين مشهورا وأن يولى عن مقدورا أن يولى مقدورا عن ذلك يأتي عن ذلك لا خير في ولا غير كثير هذا المشكلة انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا يا كأنك محمد منظور دوبا كيف ضربوا لك الأمثال يا كنت في مثالي كريكا للمقصود فيما لا يعبر عن ذلك وكان يزول في وقبوك وشاء فيما مواكيك barin sun faɗi da za ka yi wannan hanyar wuta ba za a yarda in wata gida ba su fi iko a hanya da rika hanya a yau ba gari wa badar ayyar da ba ka rufe fi dole da sarari marmakon su yi dulari a kan hanyar kashi da ba ka rufe zo da yi dulari ita da ba da yin tsari a rauni a sun hada to ji gaba وقالوا أئذا كنا جديدا صدق الله العظيم وقالوا منكرين لما أصبح لنا حدود لنا القيامة استيلاء ذلك لليدين واتباع الزوقة لعيك لعيك لما إذا كنا عظاما وربانهم فلم كفوا أو كفوا فإنا لنقول لهم أتاك الله عن كريم الله اسمع الحكاية والاتباع حين سواء ما بين ركوب الحي والهبوط الرميم من المباعد والمنافعات wai abin da an bayanai da abin da ya bushe ya rubi yana da bambanci yaya abin da ya bushe na an gano da an gano an gano tafiya da ya kuma aini ta da abin da suka mutu amma

zama hukuma da ɗaya da tambayin ce malam wai shi wani na ciwo shi ne za ku yi ma masu da take ba da mijin ta a a lokacin to nasiha da za mu ga matar da ba ta a wurin ta ku ɗauki Allah hukuma da ta a wurin domin duk matar da ba ta a wurin ka to duk ibarin ta yi babu za a ci aljanna dole sai ta za a wa Allah ta a wurin in mata na ta'a da ni tana ta'a wa Allah amma ba ta'a wa mijin da Allah ya cikawa يا ما بات يا الذي أكيد أعرف دعوة الله يا أنا تشكاوها أما دعوة نيتي رجل دعوة نيتي يا أنا تشكاوها haka nan ɗan da bai za a wuwa ما ma kuna a wasu don haka ina kira zuwa ga kuma su tsoron Allah kada su yi abin da ya sa matan su ba su ta sannan su kuma ta su tsoron Allah su ta a wani wasu in dai ba sun kurje su ta a mata domin shi ta a ma'anuki wajen ta a ma'ala su ba wani shi alkai sun yawa game da cewa aljanna mata tana karkashin duga daga mijin in tana son shiga da mai ɗa'a ko ba in ba ta ko ne ɗa'a gari ko da lafa ne ya ida da mahula a can amma kuma su ko maza kada su yi abin da ka sa ma'an ba su sa Allah ba. Kan kuma zai tambaya ta ƙarshe mai tambaya yana tambaya ne game da rungume hannu ko take hannu a cikin sallah yake wani hadisai ne suka fi inganci a wato nan ina kira zuwa mutane matsala ta addini matsala da ilimi sannan addinin gaba ɗai bai da fa'ida yau da zuwa da ta kare imani sannan kada kita akan lihat ada ne ga abin da zai iya kai matsalar ta shari da matsala ce yana yiwa wani wanda ka san shi tun kuɗi guda cikin su ya zai yana da ra'ayi yana ra'ayin abu shi kai don haka duk wanda za shi ya san ku shi ko kake hannu ya ci da yi ko ku shi kake hannu ya kai shi ko sai ya yi ko ne ya hannu shi ne da in an kai haka ba ba da amana ilimi ba ba sai ne na ba duka sun zo da sanar da Allah sun kula ne wanda ya raba to jahilci ne a kai gashi abin da sun barka sani ba to shiga a nan akwai a hali halin kulofi karfe wanda ke magana a kan rike hannun shirwa waɗannan hadisai yanzu wanda ba kuwa ce ba su ba da ke ne da kuwa irin ci yayi za a iya so kasuwa bai na kasu da kowa ba ko a lisan ma in karfi da ko kan kare kare ya ga mutum ya yi hadisi da ke magana kan da ya kai ne shi amma shi ne da nasar da ne gare ba don mu zai ga ba ko da ku da lisani ka karɓi da ke da ke da da ko ni ba illa abu mutum shi za ka kalla shi rungun hannun shi shi kalla suna mawala mutum za ka kalla shi hannunsa suna mawala bai halatta a wani mutum guda ya sanya wannan ya ce shi an dafi wani shi hadi na masu in yi haka ne tsawa ne ba yi ba akwai hadisi da aka wani na kafu ya ce hannu wajen kamar da ake shirye da nufi bisha raba wasu yana da zuwa kai ta kuma ya fara amma a da sai guda biyu sun yi nan guda buhari yau mutu guda mutu da yau guda hadisi guda wato hadisin sahadu wanda ba ya yi hadisi ne mun hadisin wa'i wanda musu ya yi waɗanda sun tabbatar da yi a hannu cikin sallah suna ba ka iya magana da wanda ya ci ne wanda ya ci ne da dalili to shi shi abin da yi to sai su kuma a jikin sake hannu gaba ɗaya ruwan na gaba da hannu ba wani ba su kin hannu ba a farko kafin yi magana kansu wata magana cikin hannu cikin maru maluma wani suka ce ga alika hannu akwai imamu shafi akwai imamu abu muhammad akwai imamu abu hannu da wasu da cikin lafiya wasu da suka rasu a cikin hannu akwai imamu malik akwai imamu da cikin sa'ad akwai imamu abubai akwai imamu tabari wasu wasu ne kada a cikin hannu da kuma rasu tunanin a cikin malaman da kuka yi na lokacin da kuka yi guda ya wuce banne lokaci shi shi ma ya ɗauki na abu da rayar ina abu da shi an yake cewa wa wasu yunna ala shimar kullu zalika min sunnati sara kullu zalika min sunnati sara da kuma fi hukunci jinsi na biyu yi yayin da shirin da shehu abdulaziz bin ba'ad abdullahi bin ba'ad wani bin mutum al'amura ya ce da take hannun rikewa sun da ba ka yi da yin suna wani ka yi da yin zuwa ta ce kima biyu kai cikin abin da yankin wajibi ko farilla a cikin suna duk waɗanda تلك اليوم مجموع قائم في الصلاة شاهدة إليها سنن حديث الربا بالرادي والإمام حاكم يروي في مسلم جزء نجم شاهد أجوه ثلاثين da yake magana akan wani jumna adadin tsura wannan hadis na bin rabi rahim hadis shi ya zama da wani tare da mamahan wannan hadis don kuna kwarai amma kuma jin hadis ne hadis yana da wani tare da mamahan a cikin wani sai zai sallah ya wa magana sallah da kuma wala Allah ya kuma ta bai wa tun daga kafa arma har lokacin da yake ne assalamu alaikum kibar na zuwa labarin da yake ne ka rike hannun da kuma da ce ka rike hannun da ba ko ka ci hannu yawan ka yaro to a nan kenan ya wani to ai ana da shi shi ke kula to kar a wani da kai ya mu to mun ba shi da yau don mi ya ga shi in dan adam na tsaye rike hannu amalin da bin na idan ina tsaye to ba a cewa ba abin da in dai na ɗaukar wani abu da ina gani domin an san ɗan adam ya rai hannu a nuka shi domin ce mai doke a rawa ko kai a mafi mawaka ko kai a mafi mawaka ba ta da to saboda wannan hadisi ibnu bakali ya fara cikin shirin fadul bayi na zuwa bayi aza hannu ko saki to man sha a fa'ala zalika wa man sha a karaka in kana sallah ko kai ka hannu ba ko ka kana kuwa ne ke kai dan fatar wannan wannan magana da yake ya mun imama wallahi amma da wannan hadisi wasu ɓangaren malamai sun ci a al-irsalu ne dai sun tsara da wannan hadisi kuma an wurin wannan ibn Zubayr ibn Zubayr an su kai ma wala an wurin ka san bakai an wurin ka san ibn Zubayr nan abin da kake da akin da kake ko kana kuma a shi an ra'ayin ibn Zubayr a da irin bin zuwai wata rana shi ya ga wani gunna sallah ya ba ai yamina ku ala shima yana sallah irin zuwai da kai sai sai kun ta nuna abu na dama fadi ya ajiye ya ibo na ni barkin haka sai hadisi a cikin wani sa'i hadisi abin hore za a zaune ku da aka gaba manzo Allah su kara shi na goma yace ana amr a ala mutum da ya rasul Allah sallallahu yace na hin kalkala wa Allah lima ma kun da akbar na goma ya za ka kai wannan manzo Allah ba kai mu jama'a Allah tare da yimina ba ka da ba za ka mutu ba kuma ka jiya zama abokin manzo Allah yace ya ya kama su magana magana magana sallallahu alaihi wasallam tun daga iqama kabar harma karanta fatiha karanta sura ruku'i tabowa kadada tabowa zama an an ne da biya sallah duk sifar da ne bane da rumuna Allah yana cewa manzo Allah na kaza ya zama abinci ya ce kuma yana ɗaukar hannu ya dama yana da abu ba ai ya ƙare kuma sakon ba فقالوا جميعا صدق إلى ذلك يا قائد a هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم jama'a bayyana da hukumin keriya ilimi ne ya ko ko wani abu na yin zuwa wuta ana ta tafi kafa amma da ba wannan hadisi wancan hadisi na da muke magana na farko wanda ba ya rubu marwacin hadisi da yana cikin mutanen da ka kada an kuma sallata kuma sai ittifaqi cewa eh sai ka sallata zama ka ta gaba sannan akwai hannun noma yin su zai da yin da rasu da za a yi tsarda ya shi a hannun noma da lalata ba ala tsarda ya tsarda ta kuma sai ya rungu ne suna gare in da ya yi inda kana da wuta shi iya kuma da wannan hannu wannan zuwa shi ai ka ayyukan mu'ani yanzu wani irin mazalin ya tunda zai rubuta wanda sama za a yi mai inuwa يستجيب أن يرد معه كم نفس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه مال من أمر الله زي ردي بحجة رمضان ما خير ديني ولا بدعة شيء أحسن بدعة شيء غلط ترى هكذا أول ترى بسنا من الجاهلين إن بعد ذلك يروح من بعد هذه واجب إن كان ذلك الله والله وانا غير يبين cikin abin da an maganganu a kan wannan cikin dubu bari mu karɓa akwai kayan da zai na yi ba a ci a kan samun da sanar yau shekara wajen talatin da ya lita ya nan wuce yanzu da an suna wanda ya wuce an kaddar da shi ta ɗaya sun wanda ya wuce tun a tun ana kuma kuma abin da rayu bari da kuwa da na zama ma da nan alhamdulillah mun da rayu fatawa daga mufti na jihar sokoto ya fi zamfara a shaƙa abdurrahman zai riga allah zuwa da allah da an kama da ake kenan dai muna ƙara gano mutane dukkan